idan kuka duba za ku iya samun sauran robobin ruwan zamzam na mahaifina da ya ajiye a ƙarƙashin gadonsa da shi za ku rinka yin amfani wurin shawo kan danish a duk lokacin da giant heart ɗinsa ta motsa ki kula da rayuwarsa angel ki ɗauka cewa amanar danish na baki ki riƙe mini shi hannu bibbiyu kada ki kuskura ki bari yayi nesa da ke ku kasance a tare tun mu samu mu yi nasara a gidan kurkukun nan danish ya san komai fiye da tunaninki maraga gashi shi zuwa gurgugun nan amma ya fi mu sanin komai shi kaɗai ya san hanyar da za a iya ruguza su matsalar shi ɗaya mugun miskile ne kuma yana da taurin kai za ku ci wahala kafin ku samu ya ba ku haɗin kai yana kai ƙarshen maganarsa da sauri ya zira hannu cikin aljihun bakin wandon da ke jikinsa ya zaro takardar da ke a ninke ya mika mata adres ɗin gidanmu ne da ke a kaduna state daga yau ba za ki sake gani na ba duk wani taimako da ya dace in yi muku na riga na yi yanzu saura ku ya rage ku fara naku za mu jira har zuwa lokacin da za ku dawo mana da kyawawan sakamako sai dai ba mu da tabbacin za mu kai lokacin a raye ni da mahaifiyata ko kuwa bai karasa maganar ba Angel ta fada jikinsa ta rungume shi sosai ta fashe da kuka mai sautin gaske hannayen shi biyu ya daura a saman bayanta ya kankame ta sosai tamkar 'yar cikin shi sun ɗauki tsawon lokaci rungume da juna kafin daga bisani ta ji kanta ya fara sara mata nan take idanuwanta suka limshe bacci mai nauyi ya yi awon gaba da ita allah sarki wannan kenan allah sarki labarin nan ba dai taucin na ba sai a hankali albishirin kuma abota sauraron littattafan hausa da ke garin gashuwa da ke jihar yobe nesa ta zo kusa za ku iya samun littattafan Hausa na kowaye na duk wanda ya karanta na kowane makaranci a gurin Burtai mai littafi da ke gashuwa a Habujan Amare kofar gidan mai unguwa. Ya Brazil gabar da masallacin Gausiya ba littafi kaɗai ya tsaya ba fina-finai komai da komai idan kuna so za ku iya samu a gurinsa yana sai da caja earpiece sannan yana tura data duk abin da kuke bukata za ku samu gashi da rahusa kada ku manta mutan gashiwa wannan sako naku ne kada ku manta wurin birtai mai caji a cikin ci gaba da labaran namu prisoners tsawon lokaci da su batil suke ta faman ga kofar toilet angel tana a ciki tana bacci kanta jingine da bango salsabil ne ya dawo da ita tun da jimawa ta sha uban baccinta hankalinta a kwance yayin da 'yan uwanta suka shiga matsananciyar damuwa na rashinta bata tashi farkawa ba sai da dare ya tsala lokacin sun yi nisa a cikin baccinsu a hankali ta soma kokarin buɗe idanuwanta yayin da labban take ambatan sunan Allah wata iriyar kasala take ji a jikinta san babu kuzari duk yinin yau bata ci abinci ba ko ruwa bai gifta ta makoshinta ba a sababbiyar yunwa ce ta addabe ta da kyar ta samu ta yunkura ta miƙe tsaye tana kare wa toilet din nasu kallo kamar yau ta fara ganin shi hasken fitilar da suka ajiye a cikin shi ce ta gaure ko ina ba komai ne ya faɗo mata cikin ranta ba face maganganun da salsabil ya faɗa mata tamkar a mafarki take ta hariyo komai da ya faru a tsakaninsu kokonto ta so mai a cikin zuciyarta anya da gaske ne haɗuwarsu da shi gani take yi kamar haɗuwar kamar haɗuwarsu mafarki ce da sauri ta juya tare da ɗaura kyawawan idanuwanta kan tukunyar fulawar nan da ke ajiye saman fulo a cikin tafiyar hankali ta isa ga tukunyar tsugunnawa ta yi gabanta idanuwanta akan furen da nishi a tsanake take tariyo duk wani abu da salsabil ya faɗa mata dangane da shi ba za ta iya misalta irin ƙaunarsa da take ji ba ta ji takaicin mayar da shi giant da suka yi zuciyarta ba ƙaramin tafarfasa take yi ba duk in ta tana cewa yanzu da nish ɗin takato ne mai haɗarin gaske ta yaya za ta iya tunkararsa ba tare da ta samu matsala ba rinsa idanuwanta ta yi sosai hawaye na ci gaba da wanke fuskarta idanuwanta sun canza launin ciwon kanta ya tsananta sosai giant jenny rasta ji gabanta ya faɗi jin muryar jamima a hanzarce ta miƙe tare da sanya tafin hannunta ta share hawayen da ke tsatsafo mata saman kuncinta sai da ta fara zuwa gaban famfo ta wanke fuskarta sosai har ta nufi kofa za ta buɗe sai kuma ta fasa tunawa da uniform ɗin jamima da bata wanke mata ba kamar yadda ta bar su a saman igiyar shanya haka ta yi tozali da su matsawa ta yi gaban igiyar ta janyo uniform ɗin kafin ta zame sakatan da ke a jikin kofar zuciyarta a cike fal da tunanin amsar da za ta ba su idan suka tambaye ta ina ta je asuloli ta buɗe kofar ba zato ba tsammani ta yi arba da mutum zaune a jingine ya jingina bayansa jikin bangon sashin toilet ɗinsu gabanta ba karamin faduwa ya yi ba ta ɗan tsorata kafin ta gane wace ce ashe batul ce bacci ya dauke ta a wurin ita da jamima sun kankame juna yanda ka san 'yan gudun hijiran da suka rasa wurin kwana jamima sai sambatu take ta yi tana ambatan sunan jeni da alama bacci ne ya dauke su zaune a wurin su kaɗai ta kwanta da tunanin angel shi sa take yin sambatun kiran sunanta murmushi ta sake tana kare musu kallo har zuwa ta yi gabansu ta tsugunna tana kare musu kallo tamkar za ta lashe su saboda tsabar kaunar da take yi musu tunawa da maganar sarsabil ya sa ta yi saurin miƙewa ba tare da ta tayar da su daga baccin ba ta nufi cikin ɗakin su a shigarta shigarta ke da wuya ta yi arba da sidija, kwakwanci saman su tsit ɗakin sautin minsharin su farbin ya cika ko'ina mamaki ne ƙarara akan fuskarta wai ashe dare yayi bata sani ba a iya saninta tsawon mintuna talatin suka ɗauka suna yin magana da salsabil kenan baccin ne mai nauyi ya ɗauke ta a jikin shi kuma shine ya dawo da ita lamarin ya ɗaure mata kai sosai Allah kaɗai ya san irin farin cikin da da take ciki sai ta rinka ganin kamar suna a kwance ne saman gadon dadinta da ke a gidansu wani irin annuri ne bayyana akan fuskarta kamar yadda aka yi kamar wadda aka yi wa albishir da gidan aljanna ji take yi kamar ta zuba ruwa a kasa ta sha akalla ta ambaci alhamdulillah ala kulli halin ya fi sau a kirga ta gode ma Allah da wannan ranar domin ta san cewa shine silar komai Allah maji roƙon bayansa ne ya karɓi kokensu zai kawo musu ƙarshen su a gidan kurkukun kaddara ta Allah ya sa kada su ƙara rasa wani a cikinsu ta fi so dukkaninsu su tsira a tare kamar yadda suka sha wahala a tare tsugunnawa ta yi saman gwiwarta tare da fuskantar gabas ta yi sujjadar shukur domin nuna godiyarta ga Allah kafin ta ɗago kanta tuni hawaye sun wanke fuskarta yau ta sha kuka idanuwanta har kumbura suka ɗanyi bayan ta kammala ta miƙe tsaye har za ta nufi ɗakin tsohuwa ta mira ta wutsiyar idanunta ta hango haris kwance saman gadonsa ta sauri ta kai idanta gare shi abin mamaki sai ta ga hada naufal da jabit ga mubin kwance saman gadon shi ga kuma Gabriel da ke kwance a nashi gadon. Aziza tana a gefensa, nan bacci ya ɗauke ta. Waro ido waje ta yi bakinta a sake take kallon su. Farin cikinta ya ƙara nukuwa. Ɗaya bayan ɗaya take bin su da kallo a gaban gadon. Haris a gaban gadon Haris ta tsaya tana kallon shi. Gwanin ban tausayi ya canza mata sosai. Tsugunnawa ta yi a gaban gadonsa tsawon mintuna biyar tana bin sa da kallo kafin ta yunkura ta miƙe ta nufi gadon Jabir. Bayan ta gama bin su da kallo ta tabbatar da jikinsu da sauki sai ta ji sanyi a ranta. a takaice daren ranar angel ta kwashi hasken ɗakinsu ta koma sashin makewayinsu ta ɗauko fitila ɗaya ta kashe haskenta cikin duhu ta rinka tafiya tana laliban hanyar da za ta kai ta ɗakin tsohuwa ta mira cikin sa'a ta samu nasarar shafa jikin bangon da kofar take a manne nan take ta buɗe ajiyar zuciya ta sauke ba tare da jin shakkar komai ba ta faɗa ciki bakinta ɗauke da bismillah bayan ta shige ta ja kofar ta rufe ta kafin ta kuma kafin ta kunna fitilar hannunta haskenta ya gaure ɗakin sosai tamkar da rana mamaki ne ƙarara kan fuskarta ganin gadon karfe sai wani hoton takarda da ke jikin bango jerin littattafai ne tsoffi da suka daɗe a ajiye a cikin a aje daga can tsakiyar ɗakin kujeru ne guda biyu a tsakaninsu madaidaicin teburi ne mai ɗauke teapot da 'yan kofuna abin da ya ɗaure mata kai kwanakin baya da ta taɓa zuwa ɗakin bata ga gadon karfe da wannan takardan ba sai dai sinki sinkin fulawowi da teburin nan mai dauke da teapot lallai tsohuwa ta mira ta kware wurin iya canza ma ɗaki siffar shi ta hanyar yin amfani da sihirinta shiga ciki ta yi a daidai gaban teburin ta ɗaura fitilar hannunta ba tare da ta ɓata lokaci ba ta ba zama neman ruwan zamzam ko ina ta shiga dubawa har karkashin gado ba ƙaramar wahala ta sha ba wurin neman sa ta haɗa ubangumi akan fuskarta a karshe ta gano daga karshe ta gano ta a sakon littattafan da ke a cikin ma'adanarsu plastic veil yar karamar roba kalar wadda ake zuba ruwan allura wasu kuma suna amfani da ita wurin zuba ruwan turare fara ce kal duk tsawon shekarun da ke ɗauke a aji bata canza ba kana iya hangen ruwan da ke a cikinta bai wuce ka yi mishi kurɓa ɗaya ba ya ƙare a cikin aljihun wandonta ta zira robar dama a nan ta ɓoye takardar adireshin da ya bata na gidansu kafin ta baro cikin ɗakin sai da ta kashe fitilar tukunna ta riko handle ɗinta cikin duhu ta fito ta nufi toilet ɗinsu ta shiga ta ajiye fitilar bayan ta fito ne ta samu wuri daga gefen batul ta zauna tare da kai hannu ta janyo jamima zuwa saman jikinta sosai ta rungume ta a kirjinta a saman kafaɗar batul ta ɗaura kanta tamkar an wanke mata zuciyarta da ruwan farin ciki Ba ta rantsa a daren ranar ba saboda a kagare take da gari ya waye duk dan ta samu damar ci gaba da gudanar da aikinta gaba ɗaya daren idan ta biyu ta yi sa tunanin da nishi da kofar nan sun tsaya mata a ranta su ne abin harinta a washe garin ranar da suka farka daga bacci ba karamin farin ciki suka yi ba ganin angel ɗinsu ta dawo cikinsu ɗaya bayan ɗaya suka rinka rungumar ta a kirjinsu haɗi da tambayar ta me yasa take buɗe musu kofar toilet me ya faru da ita tsawon lokaci da ta shige cikin toilet Angel ta ce musu bacci ne mai nauyi ya ɗauke ta gaba ɗaya sun yarda da maganar ta ba su kawo komai a ransu ba su Haris ba karamin karfin ba karamin farin ciki suka yi ba ganin Angel musamman ma Gabriel dan ba karamin kewar ta yayi ba jikin nasu babu wadatacciyar lafiya amma da yake mazaje ne suna da karfin hali da juriyar ɓoye damuwarsu duk dan kada su tayarwa da 'yan uwansu da hankali ita kanta Angel ta lura da yanayin da suke a ciki tabbas an yi musu wannan mummunan abin da ba sa son sanar da su abin da ya sa Angel bata matsa musu akan su faɗa mata ba saboda hankalinta ba a kwance yake ba ta kwallafa rai akan son aiwatar da alkawarin da ta ɗaukarwa Salsabil in har bata ci nasarar dawo da Danish a cikinsu ba ta kuma gano kofar nan ba to tabbas ba za ta taɓa samun nutsuwa ba ko su Dija ba ta sanar da su ainihin abin da ya faru da ita ba ta yi hakan ne saboda gudun kada murnar da za su yi ta yi silar janyo hankalin giant zuwa gare su shi yasa ta ɗan jinkirta tana jiran su zo su kawo musu abinci saboda ta ɗauki tsawon saboda ta ɗauki ruwan zafin da za a kawo musu bayan giant ɗin sun tafi za ta ja su zuwa cikin sashin toilet ɗin sai ta sanar da su komai haka ta tsara a cikin zuciyarta kamar kattun sun san da shirinta ranar suka ki kawo musu ganye da wuri ranta ya yi mugun ɓaci har sai da ta fara hasashen ko asirinsu ya tono shi ya sa suka ƙi zuwa kawo musu ganyen wuraren maraice sai gasu sun shigo ɗauke da farantan ganye da robobin ruwa mai zafin gaske lamarin ya ɗaure wasu haris kai ganin an kawo musu ganye a matsayin abincinsu har tambayar su hanna suka yi me yasa aka canza musu abinci nan suka kwashe duk abin da ya faru tsakanin Angel da tsohuwa Zafrin suka sanar da su ransu ya ɓaci sosai tsabar tausayin su da suka ji har kwalla sai da suka zubda musu ko da giant suka kawo musu ganyen ba ta bari su hannu sun ci ba duk dan saboda katisi saurin tafiya yasa ta kwashe musu ganyen da ke a cikin tire ɗin ta zuba musu cikin kwandon batul gabaki ɗaya robobin ruwan zafin angel ta tara duka ta ajiye su ganin sun gama kwashe ganyen yasa kattin ɗaukar farantan tare da ficewa daga cikin ɗakin kunnuwanta na jiyo mata ƙarar rufe kofa ta yi zumbur ta miƙe tare da ɗaukar robobin ruwan guda uku ta nufi sashin toilet su. mamaki ya kama su batul ganin ta ta shiga da robobin ruwa cikin toilet hakan yasa suka bi bayanta da sauri don ganin me za ta yi da su bayan sun shishiga ciki ta ce da aziza ta kira sahari su shigo ga baki ɗayansu da gudu aziza ta je ta kira su bayan sun shigo daga ciki ta ja kofa ta datse da sakata a tare suka haɗa baki wurin tambayar ta angel why kika shigo toilet da botil wata a hannunki me yasa kika sa aka kira mu ga baki ɗayan mu bana so kuna yin magana ku yi shiru ku zuba ido ku ga abin da nake son nuna muku amma kafin nan ina so in gargaɗe ku ko idanuwanku za su gane muku kada ku kuskura ku ce za ku yi magana amsa mata suka yi da to tsugunnawa ta yi a gaban tukunyar fulawan tare da ajiye robobin ruwan da ke a hannunta a kasa batul ke da dija ku kawar min da tukunyar nan ta sauyi suka sanya hannayensu tare da daga tukunyar suka sauke ta gefe daya buɗe murfin robobin ruwan ta yi har tiriri yake yi saboda zafinsa ɗaya bayan ɗaya ta soma ɗaukar su tana kwararar ruwan jikin bangon da tukunyar take a jingine da shi wurin yayi shaidar wurin yi shaida saboda daɗewar tukunyar kowannensu ya kura ido yana kallon ikon Allah shin me Angel take son nuna musu ne ras gabansu ya faɗi a matukar ruɗe suka zazzare idanuwansu akan bangon da ke tsatsagewa nan take ginin dutsen da aka yi shafe da shi ya soma kakkaɓowa. tamkar an sanya wuka an tsarga shi aka yi rinka zazzagewa ga baki ɗaya ya rubzo kasa kallon kallo suka shiga yi a tsakaninsu tsantsar al'ajabi ne ya kama su lokacin da tsohon murfin kofar ya bayyana a siffarsa jikin karfen duk yayi yi tsatsa angel menene wannan a matukar ruɗe suke tambayar ta ɗagowa ta yi tare da kallon su wani kayataccen murmushi ne ya bayyana akan fuskar ta mai nuni da tsantsar farin ciki da take a ciki dimple ɗinta duka biyu sun loɓa sosai tun kafin ta motsa laɓanta da niyyar amsa musu tambayar su muryar batul ta katse mata hanzarinta kamar kofar da muke nema jinjina musu kai ta yi alamar e ta ƙara da cewa finally mun yi nasarar gano kofar da za mu bi mu gudu daga cikin kurkukun kaddara sai dai kash Bus ta ɗauki alkalaminta dole mu jira takun tsakiya domin jin yadda za ta yi da rayuwarmu in Allah ya kai mu da rai da lafiya alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah end of the takun farko kenan sai mun haɗu da ku a cikin kurkuku ko na ce kurkuku dai zango na biyu a littafi na ɗaya don jin ci gaba da labarin na so a ce mun ɗaura to idan muka ɗaura gaskiya ni ban san lissafi rinka yi mana yawa kamar yadda ne mun nemi shawarwarinku wasu da dama sun ci a ci gaba daga 81 to 3 har a tafi ɗari da wasu kuma sun ce a fara daga farko daga ɗaya zango na biyu to zai zama da cewa sabon da za mu fara sunan shi kurkuku zango na biyu wannan kurkukun kaddara har karshe guda 82 ci gaban labarin kuma kurkuku zango na biyu shi kuma za a fara daga na ɗaya saboda ni gaskiya ban son littafin yayi yawa sosai kai ta lissafi ya ki karewa zai fi gundurar mutane ma idan kun gani daga ɗaya za ku ɗan kara fi samun confidence amma in kuka ga yayi yawa ce yaushe na zauna na ji tun daga ɗaya na ji har kwaya ɗari har na ji kwaya ɗari biyu kai na yi kokari ba jos gara dai a ɗan guntular da shi wanda suka ce a guntular a fara daga na ɗaya gaskiya sun fi yawa akan waɗanda suka ce a ɗaura wanda suka ce a ɗaura ba wai na ki bin shawarar ku ko wani abu bane na gode kowa da shawaran da ya bayar amma dai gani na yi wannan ɗin ya ɗan da kuma cewa waɗancan sun fi yawa shi yasa duka duka a nan zan dakata sai mun haɗu da ku a kurkuku zango na biyu mai taken middle step kurkuku middle step sai mun haɗu da ku amma kafin nan albishirin kuma abota kuma masoya saurara littattafan hausa da ke garin gashuwa da ke jihar yobe nesa ta matso kurkusa da ku masu bukatar littafi na kowaye na kowane makaranci abokiyar hira sadiq dan salma dan hamza kai koma waye waɗanda ban ambaci sunansu ba zainab mai agogo kai kowa fa littafin kowa kuke so za ku iya samu a gurinsa wato Birtai mai caji kada ku manta birtai mai littattafai mai caji mai kebul mai komai da komai ma za ku sami Burtai a Habujan Amare, kofar gidan mai unguwa, ya Brazil, gabar da masallacin Gausi, ko Gausiya ne a nan dai. Kafin mu ci gaba da littafin kurkuku zango na biyu, zan ɗauki hutun kwana nawa, sati ɗaya ya yi ko kuma kwana biyar, ku zaɓa ko sati ko kwana biyar, amma kafin nan kuma za mu fara sabon littafi. Hmm. amma littafin ba mai yawa ba ne za mu yi shi gajere ne mu gama da wuri ba zai yi yawa ba na kuɗan salma mai son farin cikin ku kullum da koyaushe kuma huta lafiya da sunan allah mai rahama mai jin ƙai littafin kurkukun kaddara kashi na tamanin da biyu kuma kashi na karshe a zangon farko in ya so daga baya idan kuka fada cikin mutane san baki adres ɗin gidanmu da mahaifiyata ta rubuta min don in baki idan kuka duba za ku iya samun sauran robobin ruwan zamzam na mahaifina da ya ajiye a ƙarƙashin gadonsa da shi za ku rinƙa yin amfani wurin shawo kan danish a duk lokacin da giant heart ɗinsa